This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. yau ranar Lahadi 23 ga watan Yunin shekarar 2024. Ga labaran duniya mai karantawa Sarrafil Hashim Gumel. Jami'an Falasɗina da na asibiti sun ce akalla mutane 39 ne suka mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a arewacin Gaza. Mace-macen na ranar Asabar na zuwa ne kwana guda bayan an kashe akalla mutane 25 a wasu hare-hare da aka kai kan sansanoni da tantuna tare da raunata mutane hamsin. a kusa da birnin rafa da ke kudancin kasar fadil na'im daraktan asibitin al-ahli da ke birnin gaza ya shaida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa sama da garawakin mutane uku ne suka isa asibitin Ƙungiyar kare haƙƙin farar hula ta falasɗinu da ƙungiyar agajin gaggawa da ke aiki a Gaza sun ce sun ciro kusan adadin garawakin daga wani gini da Isra'ila ta kai hari a wata unguwa a gabashin birnin Gaza. a ɗaya bangaren kuma wani harin da 'yan tawayen hutu na suka kai ya auna wani jirgin ruwan kasuwanci da ke tafiya a tekun adin amma da alamu bai haifar da wata barna ba a halin da ake ciki kuma an bayar da rahoton cewa jami'an amurka sun umarci jirgin ruwan yakin amurka na uss dwight hazan hawa jirgin da ke jagorantar martanin da amurka ke yi kan hare-haren wuthi da ya koma gida gobarar da tashi na zuwa ne bayan nutsewa wani jirgin ruwa na tutu a wannan makon wanda ke nuni da wani abu da ake ganin tamkar wani sabon tashin hankali ne daga hufi da ke samun goyon bayan iran a yakin da suke na kai har-hari kan jiragen ruwa a muhimmin mashigar tekun saboda yakin isra'il da hamas a zirin gaza hukumomi sun ce babu wanda ya jikkata a cikin jirgin da aka auna da ranar juma'a husi sun bayyana shi a matsayin babban jirgin jigilar transworld navigator Saudi Arabia ta yi gargaɗin cewa barkewar rikicin Gaza zuwa tsakanin Isra'ila Lebanon ka iya sauya duniya cikin sauri. Mandazarta sun ce yakin da ake shirin shiga tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon da ke samun goyon bayan Iran zai zama wani bala'i wanda hakan zai iya janyo sojojin Iran da Amurka da sauransu. ana ci gaba da samun fargabar yadda rikicin gaza ke ƙara kamari ga ƙasar isra'ila da kuma makiyanta na arewacin ƙasar Kungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan da ke samun goyon bayan Iran bayan da ɓangarorin biyu suka yi kirarin cewa a shirye suke su shiga yaƙi bayan tsananta har haren da suke kaiwa kan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hari a kudancin Labanan. Kungiyar Hezbollah ta yi barazanar shiga yaƙi ba tare da shata wani layi ba ko dalili. Ko da yake ta ce za ta dakatar da kai hare-hare idan aka dakatar da yaƙin Gaza. jakadan saudiya a birtaniya yarima khalid bin bandar al saud ya gargaɗi a wannan makon cewa gazawar kawo ƙarshen yakin gaza da kuma yakin da isra'ila falasini ke yi zai iya haifar da mummunan tashin hankali labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani matashi dan shekaru 21 ya mutu bayan da aka harbe shi da haiki mai sa hawaye a lokacin zanga-zangar da aka yi a kasar kenya a wannan makon kamar yadda wani jami'in kare haƙƙin bil'adama da danyin waɗanda aka kashe suka bayyana karo na biyu kenan da aka samu asarar rai sakamakon zanga-zangar da matasa suka yi a ƙarƙashin jagorancin matasa da ke cikin rukunin janzi 'yan ƙasar kenya waɗanda suka rika yaɗa zanga-zangar nuna adawa da ƙarin haraji zanga-zangar ta yi kamari ne sakamakon nuna bacin rai kan manufofin tattalin arziki na shugaba william ruto zanga-zangar da aka yi a ranar alhamis a birnin nairobi galibi ta kasance cikin lumana amma jami'ai sun hara barkonon tsohuwa da ruwan zafi a tsawon yini don tarwatsa masu zanga-zangar a kusa da majalisar dokokin kasar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kenya evans kiratu mai shekaru 21 an arabe shi ne da gwangwanin hayakin nisa hawaye a yayin zanga-zangar ambaliyar ruwa ta tilasta mutane barin gidajensu a wasu sassan jihar aiwa ta amurka sakamakon ruwan sama da aka kwashe makonni ana yi a halin da ake ciki yawancin amurkawa na fatan samun sauki daga wani zagaye na matsanancin zafi a jiya asabar an saki kararrawar gargadi cikin tsakar dare a yankin rock valley na jihar iowa an faɗa wa ɗaruruwan mutane su fice da gidajensu saboda ruwan saman da ake kamar da bakin kwarya yi wa kogin rock riba yawa a wasu sauran wurare a cikin amurka ana ci gaba da fuskantar mummunan yanayin zafi hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce kusan mutane miliyan goma sha biyar ne ke ƙarƙashin gargaɗin zafi yayin da wasu miliyan casa'in ke ƙarƙashin kulawa daga ƙarshe hukumomin ƙasar Tongo sun ce za su ɗage dakatar wadda aka yi wa 'yan jaridun kasashen waje da aka yi a watan Afrilu bayan da aka gudanar da gawan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar. Babbar hukumar kula da harkokin sadarwa HAAC ta dakatar da cewa gabanin zaɓukan 'yan majalisar dokoki da ya sa jam'iyyar shugaba for ganin bai ta kara daular siyasar iyalinsa. Hukumar ta HAAC ta ce dakatarwar ta faru ne saboda gazawa da kafofin yaɗa labaran faransa ke yaɗawa a siyasar Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. mata kan har da mata yin ba ba ba A cikin shirin na wannan makon za mu duba batun rufe wani sashen kamfanin Microsoft da ke jihar Legas lamarin da ke ci gaba da jawo muhawara mai karfi tsakanin 'yan Najeriya a sassan kasar daban-daban. A makon farkon watan Mayun da ya gabata ne labarin shirin rufe ofishin kamfanin Microsoft na Najeriya ya karaɗa kafofin sadarwa a yanar gizo wanda da farko kamfanin bai ce uffan ba a kai. Inda masana suka ce kin cewa komai da kamfanin ya yi a farko-farkon labarin baya rasa nasaba da soke-soken da wasu 'yan ƙasar ke yi na irin mummunar tasirin da matakin na Microsoft zai yi ga matasa da ke aiki tare da su. Yanzu bari mu fara jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan labarin da aka tabbatar. Sunana Abubakar Muhammad Abujega a matsayina na matashi wannan abu da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya abin tashin hankali ne. In kika la'akari da dubban mutane da Microsoft yake ɗauka aiki mutane da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan kamfani. Katafaren kamfani wanda ake ji da shi a duniya. Lallai wannan abun tashin tashin hankali ne a ce irin kamfani irin wannan yana barin najeriya za a rasa a lot of opportunities da suke nan na ganin cewa matasan mu na najeriya sun koyi kere-kere na fasaha wanda a su ma za su koya ma wasu to kin ga abin da ake dubawa kenan gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma idan gwamnati ta yi policies masu kyau ne suka zo shi ne a sai daukan mutane aiki to gwamnati ne ba ta da policies masu kyau sai sa har kamfani irin microsoft suke ganin cewa babu abin da za su zauna su yi a kasan mu najeriya wannan babban abin takaici ne da ya kamata a ce an zauna an duba shi amma ba na tunanin gwamnatin nan namu tana tunanin zama ta duba irin wayannan al'amura da yake kawo koma baya a kasan mu Najeriya wallahi muna cikin time bomb saboda wannan abun babban tashin hankali ne in har manyan kamfani irin Microsoft za su rufe to akwai wasu wanda ba su kai su ba na kasa da su su ma za su ga cewa to me za su zauna sai in har babban kamfani irin wannan tarifi a yawanci yin zaki duba wanda suke aiki a wannan wurin matasa ne su kuma aka ce matasa su rasa aiki aikin yi ya kasa za ta zama kenan sai karin banditiri sace-sace Allah ya sa dai mu dace Allah ya sa mu gyara. Sai kuma ra'ayi na gaba daga bakin matashi a fannin kere-kere. Sunana Abdullahi Nasa ne da kere-kere ne na abin da ya shafi software. To gaskiya dai barin Microsoft Najeriya zai dan kawo sai musamman masu bangaren ayyukan ga matasa. Akwai matasa da yawa da suke karuwa da kamfanin wanda suke aiki da kamfanin amma. Sai barin su Najeriya zai ba da matsala za su asara ayyukan su wanda kafin a samu aiki yanzu gaskiya kamar shi zai dan yi wahala sa'an na biyu kuma rekon da za a samu shi abin da ya danganci kuma karin ilimi saboda misali da ana ɗaukan ɗalibai ko kuma akwai wani ofa da suke bayarwa yanzu duk ba lallai a samu ba kuma za a samu zai wahala su kuma ba sa sannan kuma bangaren technology ba lallai su ka kawo wasu abubuwan su da ya shafi technology ba kuma zai zo ba ta sauki ba Kamfanin Microsoft da ya kaddamar da wannan cibiya da aka rufe wani sashen sani a birnin lagos na Najeriya a zango na farkon shekarar da biyu don ci gaba da aiwatar da ayyukansa. Matakin da ya zo bayan shekaru uku da kamfanin ya sami nasara a yayin gudanar da aikinsa da karbar bakuncin abokan hulɗa a cibiyar Microsoft ta lagos. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da kwararre da zai mana bayani akan batun rufe cibiyar aikin kamfanin Microsoft a Najeriya. Sunana Halifa Imam Galadanci, ni tsohon ma'aikacin kamfanin fasahar sadarwa wato IBM na IT da yake America kuma na da alakar aiki da kamfanin Microsoft wanda suke da ofishi a Najeriya da wa'ansu kasashe na Afrika. Na kuma ayyuka na consultant tare da World Bank da kuma babban bankin Najeriya da aka fi sani da CBN. Hakanan kuma a shekara 2000 2021 cbn suka nada ni director a first bank holdings don mu ba da namu gudunmowar a aikin banki zan dan yi magana ne akan labaran da ake yi na microsoft da ayyukan da suke yi a nan nigeria da kuma barin wani bangare nasu da suka yi a cikin wannan 'yan kwanakin lallai su microsoft suna da wani bangare da suke kira adc engineering wato bangare ne wanda su ne suke yin aikin services da kuma product wato wato inda suke da abin da muke kira software injiniyoyinsu da suke yin wannan software din da kuma program managers da kuma technical designers to wannan bangaren shine aka rufe a nan Nigeria. wani bangaren ofishin kamfanin microsoft ke ci gaba da aiki a Najeriya a yanzu akwai shi bangaren ofishin na ƙasa wanda su ne suke da alakar shinikayya, da kasuwanci tare da manya-manyan ma'aikatoci na gwamnati da bankuna da kamfanoni na mai suna yin wannan ayyukan ne yawanci tare da wanda ake kira local partners da suke da su a nan wannan kasar idan aka duba a labarai a cikin yanar gizo-gizo za a ga cewa lallai microsoft sun rufe wannan bangaren na africa development center wanda yake lagos wanda kuma suka yi bayani cewa duk yana cikin abubuwan da suke yi lokaci zuwa lokaci a duk duniya businesses ɗinsu saboda haka za su ci gaba da zama a nigeria kuma suna kawo investment a wuraren da suka ga ya dace saboda a ƙara samun ci gaba na businesses din Microsoft a Nigeria. Shin kana ganin akwai wani tanadi da kamfanin Microsoft din ya yi wa 'yan Najeriya da za su rasa aikin su da kuma yiwuwar ci gaba da zuba jari a cikin ƙasar? Wannan mutanen ma da suke aiki da ADC za a ci gaba da biyan su albashi har zuwa wani dan lokaci kuma za a ci gaba da biyan health insurance ɗinsu. Sa'annan kuma su microsoft suna da mahimmancin interest a kasashe na afirka wanda najeriya kamar kenya da south africa sun tsara yadda za su kawo taimako da tallafi a gina manya-manyan laboratories wanda ake kira innovation lab da kuma inda za a yi digital skills training da kuma bangaren da za a yi building connectivity na internet tare da waɗansu kasashe na larabawa da kuma organizations wanda ake kira g42 da irin waɗannan makamanta makamantansu da haka kuma Najeriya kasa ce da duk manyan kamfanoni da suke wannan bangaren na fasahar sadarwa suke da sha'awar su yi aiki saboda matasanmu na da kokari da basira a wannan bangaren kuma za mu iya zama kamar kasashen da suka shima buri a wannan bangaren wanda ya zama yana da muhimmanci wurin tafiyar da dukkan al'amura a ciki da wajen Najeriya baki daya. Rahotanni kan rufe cibiyar ayyukan kamfanin Microsoft na Najeriya da ake kira cibiyar raya nahiyar Afirka a ƙasa mai mafi yawan al'umma ya sanya wasu matasa musamman cikin wani yanayin fargaba wanda kwararru suka ce matakin zai iya yin sanadin rasa ayyukan yi ɗari biyu a ƙasar da ke fama da matsalar zaman kashe wando tsakanin matasanta. To masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada wato dysmenorrhea a turanci. 大风爱我骑着你的走。 A makon da ya gabata likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa baya amai da sauransu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon ciwon mara a lokacin al'ada shin yaya abin yake a likitance babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shi shikenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi dysmenorrhea kenan gaskiya ba haka ba ne. wato idan ka duba ga baki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma tun daga nan kai ma ka san cewar gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure in zaki tuna na farko jiki jiki ne kowa da nata in zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin wannan sinadarin da yake kaya matsayiwar tsokar mahaifa sannan kuma na kawo wato karɓar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar ita kanta tsokar ya yanayin karɓar aikin yake wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shi kenan za a samu canji a wannan ba ai ba zai yiwu ba saboda halitta ce haka aka halitto ta wannan ta iya yiwa ita ita idan jikinta ya tashi fitar da wannan prostaglandin din zai fitar da shi da yawa waccan kuma kaɗan ne za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin inda ta fitar amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karɓar aikin nan na prostaglandin wato tana da high sensitivity so da an sakin mata prostaglandin za ta fara wannan kuzawar sai kiga tana ya musa tana ya musa tana contracting sai ai ta samun ciwon wato kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan wannan ba to sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kamar canji na yanayin rayuwa change of lifestyle kenan so wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din tana da wani wani abin daban da ke gabanta zai iya amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko to irin wannan ki bari dai idan an samu ciki to wannan kam magana ce ta daban tunda akwai ciki ba za a yi haila ba kin ga babu magana ciwon yawan mara ko ba haka ba Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki? Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai wa'anda za ki ga ko ba mai tsanani ba ne duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko? To su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake damuna akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda za ki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda eh, dole dole sai ta sha magani ba akwai dabarun da ake yi wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai mai ko mai zafi wato gashin mara to wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko sai a saka ta a jikin mara sai ta ringa dan sakin zafinta a hankali a hankali wasu kuma a tawul za su samu saka a cikin ruwa mai zafi zafi dumi dumi wanda ba zai kona fata ba sai a matse sai a yi ta gasawa in ya huce a kuma sawa in ya huce a kuma sawa wannan yana sa a ji sauki sai kuma yawan shan ruwa mai dumi wanda shi kuma ta ciki ne zai yi aiki zai sauka sauka yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka zaki ji kin dan samu sauki sai kuma gyara salon rayuwa kamar kula da lafiyar jiki kenan cin lafiyayyen abinci motsa jiki na yau da kullum sarrafawa ta jiki ko ba haka ba duk waɗannan abubuwan su ne wato lifestyle modification kenan to waɗannan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji daɗin yanayin jikin shi haka sannan kuma akwai waɗansu matan da sai an dan hada su da magunguna akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali su ma suna yin taimako nasu bisa tsari suna daidaita al'ada ta mace akwai wanda za ta ga suna samun jinin yana zuba da yawa to su wa'annan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada suna rage yawan zubarwar sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara sosai sosai kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din idan za a fitar da shi wannan sinadari na prostaglandin din suna dan daidaitawa suna taimakawa sosai amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila to ba zama za ta yi a gida ba ko ita ta je asibiti ko kuma a ɗauko ta a kawo mana ita asibiti sai mu mata abin da ya dace kamar yadda na faɗa na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji sauƙin jikinta idan ma a ruɗe take haka akwai allurai da za a yi mata yadda za su kwantar mata da hankali ta dan samu sauki zuwa wani lokaci wasu za ka ga da an dan yi ta farko ko allura ɗaya haka shi shikenan jiki zai warware a je a ci gaba kuma da shan magani wasu ma sai sun dan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu sannan a samu sauki to likita daga karshe wace shawara za ki ba masu sauraron mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci muhimmanci lokaci ne kuma special to shi wannan lokaci tunda mace tana fitar da jini kuma kowa san jinin nan da akwai kalashi kuma jini ne mai maiko haka saboda akwai sinadaran fat a cikin shi sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake na karni da shauransu to ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma kuma lafiyar waɗanda muke zaune tare da su sai a kula kin ga ana amfani da wannan auduga idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu kunzugu ko da zani haka ko da ah, irin tawul haka sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba sai a wanke shi sai a adana shi wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din zabarin turare haka suke yi mishi to sai ki ga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake sai kuma wajen wankewa to idan za a wanke saboda jini ne sai amfani da ruwan sanyi ruwan sanyi ba zai bari wa nan oh, maikwa-maikwan ya narke ba to idan bai narke ba kaga ba zai abin da ake kira stenin wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na stenin ba zai taba fita ba to sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka haka tunda ana fitar da wannan jini wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan wannan kawai dan kamfan wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada sai ya ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi wayansu har kayan sawa ma wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su ba wai kamar uniform zai zama ba <laughs> a'a kawai dai akwai yanayin su kayan saboda wajen jin daɗin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda saboda bacin rana tunda ba za ka ce eh, ga yadda yanayin yadda rayuwar take ta jikinka ba za ka ce wai ai haka yake ba yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa yana tunkuɗowa ya babbata ka wani lokacin kuma sai kiga taraf taraf ne kamar an dan matse bakin famfo to duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi sai a kula sai kuma kamar yadda na yi maganar kula da lafiya yana da mahimmanci sosai kin ga wannan exercise din wato motsa jikin nan yana da amfani su. sosai idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara to idan fa kina kokarin yin motsa jiki ke kanki za ki gaba sai kin nemi ma maganin sha ba saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan sai ki ga ko da an fitar ba za a samu matsala da yawa ba ya danganta da yanayin jikinki sai kuma yawan shan ruwa saboda kamar yadda na faɗa idan mace ta yi ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration rashin wato rashin ruwa a jiki sai kuma cin abinci mai kyau da dai shauransu tunda ana ce akwai wa'yansu abinciccikan da idan aka ci suna fita warin su haka yana fita ta jinin haila da shauransu kaga wa'yannan a iya dan kiyayewa wa'yansu kuma za ka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shauransu na san cewar abu ne wanda yake ya zama a jikinmu yake ba ciwo bane a halitta bukatar mu ce amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula yana da kyau idan mace tana da ya mace ta dan fara manyanta to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftar ta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Yeah. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jaman mu barkan mu da warhaka. A ni ne mai suna Reverend Dan Juma M. Mazado. Ni ne fasto na Ecclesian Grace Baptist Worship Center kasuwan magani. Yau ina so mu yi zance ne a cikin littafin maimaita shari'a Sura shida a yanan ta biyar. ya ce sai ku kaunaci ubangiji allahnku da zuciya ɗaya da dukkan ranku da dukkan karfinku ina so in ja hankalinmu a wannan wuri da kan magana da zan mora da cewa kaunar ubangiji cikin al'umma al'umman da muke ciki a najeriya idan mun nuna kauna irin ta ubangiji rayuwarmu za ta zama da kyau a wannan inda muka karanta Musa ya ba da hoto abinda Ubangiji yake bukata ga wannan ya Isra'ila. Ya nuna kauna a kaunace Ubangiji. haka nan ko Isa almasihu da ya dawo sai sake magana game da wannan kauna a cikin littafin Matta Sura ashirin da biyu daga aya talatin da hudu zuwa arba'in ya nuna kauna da ake magana shine ka kaunace makwabcinka ka kuma kaunace allanka da zuciyanka ɗaya so idan muna nuna kauna mun kaunace allah to ya wajib ne mu nuna kaunan nan ga makwabtanmu mu nuna kaunan nan ga 'yan uwanmu idan kauna irin ta allah na cikin al'ummanmu al'ummar mu za ta yi girma idan akwai kauna ba za a samu fitintunu ko rigingimu irin wanda yake taso a kasan mu ba idan shugabannin mu za su nuna kauna ga mutane wanda sun zama makwabtansu ga mutane wanda suke mulkin su idan ana wannan rayuwa kauna za ta nuna kanta kuma za a samu zaman lafiya mabiyin almasihu muna kokarin mu ja hankalin mu nuna cewa ita kaunan nan da muke ganin ta kaunan na ya kamata mu nuna kauna ga kowa wannan kadai zai nuna imu eh, 'ya'yan Allah ne zai nuna kaɗai mun san Ubangiji da muke mishi bauta mu nuna wannan kauna ga dukan kowa idan mu yi haka nan al'ummar mu za ta yi girma na gode. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.